yau a ishirin da takwas ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da talatin da daya ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya muna cikin karatun littafin a gidatun salaf ashabul hadith wanda babban malaminmu a shek rabi'u bin hadi umair al-madkhali yayi wa sharhi yau za mu tashi shafi na ɗari uku da talatin daga tsakiya bismillahir ar rahim bismillahir rahim ah, wa yu'aduna ashab al-ahwa'i wal jihalat su ashabul hadith suna yin adawa suna yin kiyayya ga ma'abuta san rai da kuma jahilci fi tafsilu alladhi zakartu lakum a cikin karatun akwai tafsir wanda na ambata muku cewa idan sun kasance tu'at ne ila cikin suna kiran mutane zuwa ga suna batar da mutane to wayannan dole ne a nuna musu adawa idan kuma sun kasance jahilai ne ga magarin mutane to suna buƙatar a faɗakar da su suna buƙatar a shiryar da su a nuna musu hanya addu'atu ila albidai la yuqaz minhum ilmun abada. Masu فكر zuwa ga bid'a ba a karɓar ilimi a gare su abadan har abada mun ji inda wayannan mutane an san suna kiran mutane zuwa ga bid'a to ko da yana da ilimi mai yawa baya halatta a karbi ilimi daga gare shi wala yi kira zuwa ga aqidan shi'anci masu kira zuwa ga aqidan kawarijanci masu kira zuwa ga aqidan sufanci masu kira zuwa ga aqidan mazhabanci masu wanda suna suna kira zuwa ga mazhabanci dole sai an bi mazhaba kaza to kuma irin wa'annan ana sanya su daga cikin masu kira zuwa ga bid'a ba a karɓar ilimi a garin su har abada wa yusaku bihim kuma ba a amincewa da su wa ah. yuhazzaru minhu kuma ana yin tahziri daga gare su a gaya wa mutane ku yi hankali da wani saboda yana kira zuwa ga shi'anci ku yi hankali da wani yana kira zuwa ga hawaritanci ku yi hankali da wani yana kira zuwa ga sufanci ku yi hankali ga wani yana kira zuwa ga mazhabanci an gane yana kira zuwa ga kungiyanci to duk wanda gaba daya dole ne a yi tahziri da gare su na'am wa idza stamarra fi fi fasadi idan ya ci gaba cikin barnansa wa hunaka hukumatun taqtul wa tu'aqib to in har ya zamanto akwai hukuma wacce take kisa kuma take yin hukuma in har akwai ta yajibu qatlu to ya zama wajibi wannan a kashe shi saboda a huta da al'umma daga sharrinsa shi wane ne shi wannan ma'abocin bid'a din an gane ya ci gaba da bid'ansa ya ci gaba da gina mutane kan san rai ya zamanto kuma akwai hukuma wacce za ta yi masa hukuma to ya zamanto wajibi a ɗauki tsauran mataki a kansa saboda a yi maganin wannan bid'a din na tajibu uqubatuhu bil qatl yana wajaba a yi masa hukuma da kisa li'annahum kama qala ibn abdul bar domin lalle su irin wannan du'a ila bid'a kamar yadda ibn abdul bar ya faɗa شر من المهاربين لله ورسوله الذين قال الله فيهم sun fi sharri fiye da ƴan fashi fiye da ƴan kidnappers masu yaƙan Allah da manzansa an gane ko wa'annan wanda Allah ta'ala ya faɗa yayi magana game da su cewa ah, inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasula kawai sakamakon wa'annan wa'anda suke yaƙan Allah da manzansa wa yas'auna fil ardi fasada kuma suke dawainiya na barna a doran kasa bai sakamakon su ayyu Shi ne a karkashe su aw Sallam. ko a giciye su aw a aydihim ko kuma a yanke hannayensu wa arjuluhum min khilaf daga Sarnaki. in an yanke hannun dama to kafan hagu an gane shi ne a yanke ainihin hannayen da kafafuwansu daga sarnaki au yunfau min al'aru ko a kore su a doron ƙasa shi ne a kulle su a kurkuku ذلك لهم خزي في الدنيا wannan a gare su kaskanci ne a nan duniya tun a duniya a wulakanta su kafin su kanci mai kafin su fuskanci azabin Allah na'am walahum fil akhirati azabun azim walahum azabun azim fil akhirah suna da azaba mai girma a lahira irin wayannan mutane masu yakan Allah da manzansa kuma suna ɗawainiya na barna a doron ƙasa an gani shine na kawo kamar yan fashi kamar yan kidnappers irin wayannan a ƙa'ida na musulunci an kama su wannan shine hukuncin da aka ce a zartar zuwa gare su an yi ƙattalu aw yusallabu aw tukata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard na'am ha wa su'ila al-imam ahmad yawanto magana da aka faɗa can baya an ce sharrin masu kira zuwa ga bid'a ya fi sharrin wa'annan kun gane wannan ayi yawa an tambayi imam ahmad rahimahullah الرجل يصلي ويصوم وكذا وكذا mutum ne yana sallah yana azumi yana yin kaza yana yin kaza na musulunci aw yatakallamu fi ahli al-bidai eh to ar-rajul yusalli wa yasum shin mutum yayi sallah yayi azumi yayi kaza yayi kaza ko kuma yayi magana ga ma'abota bid'a wanne ne yafi da mutum yayi ta nafila yayi ta nafila ba ruwan shi da kowa ai ta yin bid'a ya shiru ai ta yin sabon Allah ya shiru ai ta yin shirka ya shiru shin wanne ne yafi alkhairi da wannan me yawan nafilfili da kuma wanda yake magana yana raddi ga ma'abuta bid'a eh? qala idza salla wa sama fali nafsi shine yake cewa idza salla wa sama fali nafsi idan yayi sallah yayi azumi kan shi yayi wa wa idza takallama fali muslimin idan yayi magana yayi raddi ya tona asirin yan bid'a to wannan amfanin zai koma wajen wa zai koma wajen musulmi wannan shi ya kira naf'un muta'addi akwai naf'ul qasir akwai naf'in muta'addid shi wannan wanda yake yawan nafil fili amfanin shi kasir ne amfanin ya takaita ga kanshi amma wanda yake raddi ga yan bid'a to amfanin shi ga kanshi ne da kuma al'ummar musulmi ga baki daya na'am qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah fi majmu'il fatawa shaykhul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة يجي مثال جاغوروري na bid'o'i daga cikin ma'abota maganganu da suka saba kitabu kitabun sunna suna da wasu irin maganganu wanda wayannan maganganu sun yi karo da kitabun sunna aw al ibadatil mukhalifati lil kitabi was sunna ko kuma suna da wasu irin ibadoji da suka saba wa kitabun sunna فإن بيان حالهم وتهذير الأمة منهم واجب lalle bayanin halayen wa'annan mutane a yi bayanin halayensu a tsoratar da al'umma daga sharrinsu wajibi ne bittifaƙin musulmi da ittifaƙin musulmai ina fata ji wannan in dai har an samu wasu mutane suna da wasu irin maganganu ko suna da wasu irin ibadoji kai, karo da kitabu wa sunna wa'annan wajibi ne a yi bayanin halinsu wajibi ne a tsoratar da al'umma daga sharrinsu da haɗo musulmi kada a yi shuru in an yi shuru to an shiga cikin wannan aya da Allah ke cewa lu'inal ladzina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ko ya zama to mutane sun ga munkari kirkiri sun shiru ba su yi magana ba sun ga ana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai shiru ana kafirta matan annabi suka shiru sun ga kuma ana zagin malaman sunna ko kuma ana kafirta al'umma ba tare da bin ka'ida ba suka shiru ko kuma sun ga an kirkiro wasu irin zikiri zikirin da wato ya yi karo da alkur'ani da sunna suka shiru ba su ce kowai ba ko kuma sun ga ana inkarin hadisai ingantattu na manzo sallallahu alaihi wasallam ba su ce komai ba to mutane sun shiga cikin tsinuwan Allah subhanahu wataala sun shiga cikin magana Allah da ke cewa innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim ashe duk wanda ya san ilimi kuma yaga ana barna sai ya shiru to tsinuwan Allah ya tabbata a gare shi da tsinuwan mala'iku da mutane ga baki daya an gane wannan ko to saboda haka shekul islam ke cewa bayanin halayen wayannan mutane ka ce wayannan fa yan kaza ne wayannan yan ikhwanul muslimin ne a yi hankali da su wayannan yan sururiya ne a yi hankali da su wayannan yan haddadiya ne a yi hankali da su wayannan yan jama'atu tabligh ne a yi hankali da su bayanin halin su da tsoratar da al'umma daga sharrin su wajibi ne bittifaqil musulmin kenan babu sabani akan wannan an gani sai dai sabanin da aka samu daga ikhwanul musulmin masu cewa a daina yin raddi in gaji mutum ya ce a daina yin raddi to wannan ya dauko manhaji ne na ikhwanul musulmin, kowa a kyale shi ya aikata abin da ya ga dama wanda kawai suke maraddi su ne hukuma su ikhwanul muslimin kaga sun yi raddi to hukuma ne hukumar da ta saba ma ka'idar da suke so sai su yi masa raddi an gano wani ko amma ba sa raddi ga duk wani irin bidiya da ka aikata ba sa raddi ga shi'a ba sa raddi ga sufanci ba sa raddi ga ainihin ƙur'ananci, ba sa raddi ga aqlaliyun ba sa raddi ga khawarijanci kai ba sa raddi ga kowane irin bidiya kai sun gina wata ka'ida ma suna kiranta wai alƙa'ida az-zahabiyya eh, golden ka'ida na ta'awunu fi mattafaqna alayhi wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi masalabna fiye? mu taimaka ma juna a cikin abin da muka yi ittifaki a gare shi in dai mun yi ittifaki kan abu mu taimaki juna a kan shi da 'yan shi'a da ahlus suna da 'yan ƴan da 'yan sufaye da 'yan khawarij inda muka yi daidai mu taimaki juna inda kuma muka yi sabani fa sashen mu ya yi ma sashen uzuri in ka ga dan shi'a ya zagi sahabi kai baka so yi maka uzuri kada ka yi masa ranci in kaga sufi ya kirkiro wasu irin zikiri ko yana wasu irin tawassuli na shirka kakai masa rabi masa uzuri in kaga dan qur'aniyun yana ƙaryata alqur'ani da sunna an gane ko yana ƙaryata ainihin sunnan manzo Allah cewa bai zara dinsi ba kaza kun yi ittifaqi da shi a ina a qur'ani Kun samu sabani a ina hadisin manzo sai ka bai uzuri tana mu taimaki juna inda muka yi tafafa inda muka yi ittifaqi an gane mu kuma da yan akalaniyun fa su ma suna inkarin sunan annabi wanda ya saba ma hankalin su mai rauni to su ma a nan wajen za ka yi musu uzuri ne ka kai musu raddi don kaji mutum na cewa babu raddi a musulunci to ba aqidan ahlus sunna ya dauko ba aqidan da ya dauko aqida ce ta yan bid'a ita ce aqida ta ikhwanul muslimin an gane wannan ko na'am hatta qila li ahmad ibn hanbal kai har ma an cewa Ahmad bin Hanbal rahimahullah ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'taqid mutum ne yana azumi kuma yana sallah kuma yana itikafi ahabbu ilayka aw yatakallamu fi ahli al-bid'ah shin shi yafi soyuwa gare ka ko yayi tayin raddi ga yan bid'a wanda yafi soyuwa gare ka akar makalla fa qala idza qama wa salla wa atakab fa inna ma huwa li nafsihi sai imam Ahmad yace idan yayi qiyamul layli yayi sallah yayi itikafi wannan yayi ne kanshi yawa amfanin zai koma kanshi ne wa idza takallama fi ahli al fa inna ma huwa lil muslimin amma idan yayi magana yana ratti ga abota bid'a yana fadin kurakuran su dan al'umma su guje su wannan amfanin zai koma gawa ga musulmai amfanin yana komawa ga musulmi haza afdal wannan shine abin da yafi dacewa na ba gane akwai wani wani magana na na al-Hasan al-Basri Allah ya basa rahama a kamar yadda yazo a cikin sharh usul itiqadi ahli sunna na lalaka'i yana cewa laysa li ahli al-bid'i jiba in bid'a ba su da jiba domin kaga malamin bid'a na wucewa kace wancan dan bid'a kai hankali da shi ba jiba bane kai ne da kai mai dan ka ci al'umman musulmi daga sharrin sa wannan ba irin wancan giba bane wanda Allah ya hana wannan giba ne wanda ya halatta laisa li ahli bid'ah giba ma abota bid'a ba su da giba sannan kasir bin abi sa abu sahal yana cewa yuqalu ahlul ahwa la hurmata lahum ana cewa ma abota san rai ba su da wani alfarma zaka iya kiran sunan shi kace ku yi hankali tumani wa qala qatada li asib al ahwal qatada yana cewa ga asib al ahwal ya ahwal inna rajul idza btada bid'a yanbaghi laha an tuzkar hatta tuhzar yace ya kai ahwal lalle mutum idan ya kirkiro bid'a ya kamata ba a ambaci wannan bid'a har a guje ta a gaya wa mutane wannan bid'a saboda su ne su guje ta an gane imamu shu'ba daga cikin tabi'ai yakan yakan zauna yana jalwa ta'dil rahimahullah yakan ce ta'alau hatta naktaba ila Allah sa'atan ta'alau hatta naktaba ila Allah sa'atan ku taho mu yi giba zuwa ga Allah dan wani lokaci an gani ya kira abin giba wani irin giba giba ne wanda yakan zama to halal yakan zama to wajibi wani lokaci ko sai ya zauna a ce me za ka ce kan wani sai ce wani mubtadi ku yi hankali da shi me za ku ce kan wani ce tutar ne shi dajjal ne shi ku yi hankali da shi ko ya ce makaryaci ne shi ko kaza ko kaza ko abin da ya kama da wannan an fahimci wannan ko shi ne ma'ana irin wannan giba shi ne giba na halal dan bid'a wanda yake fasar da mutane ka kama sunan shi ka yi haziri dan a guje shi an gano wannan ko sannan ibn al-mubarak a wato ya ambaci wani mutum abdullahi ibn mubarak sai ya ce faƙala ya ce yakzib ya ce malam wani ku yi hankali da shi makaryaci ne in ya ruwaito hadisi ka ku karɓa faƙala lahu jini, sai wani mutum ya ce masa ya ba abdurrahman tagta ya kai ba abdurrahman kai ma kana giba kana babban malami irin ka kana daga cikin a'immatul huda wa masabihu duja amma gashi ka kama sunan wani bawan Allah ka yi giba da shi dama kai ma kana giba faƙala ya ce uskut yi mun shuru izalam nubayyin kaifa izalam nubayyin kaifa yu'rafu al-haq min al-batil shuru idan ba mu yi bayani ba yaya za a yi a gane ƙarya da gaskiya irin wayannan makaryata irin wayannan biya ko yan bid'a idan ba ku fito mu faɗi halinsa ba ya kuke tsammani an Isma'il bin Ulayya yana magana game da Jah yace inna haza amana laysa bijiba irin wannan jarumta ya ce amana ne ba giba ba ne idan malami ya ɓoye to ya ci amana sai Allah ya tambaye shi gobe kiyama an gano wani ko a sannan abu zura a shi yana cewa samitu aba mishar yus'alu an rajul yaglan na ji aba mishar ana tambaye shi game da wani mutum mai kuskure an gane yana yana bata al'amura kala ya ce bayyan amurahu ya ce ka bayyana al'amarinsa sai na ce ga abi zura a tara zalika giba kana ganin wannan in na bayyana al'amarinsa na aibanta shi wannan giba ne Allah ya ce la ba giba ba ne shi an gane wannan sannan kuma Ahmad bin Marwan al-Maliki ya ruwaito yace haddathana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal Abdullah dan Ahmad bin Hanbal ya ba mu labari yace ja'a Abu Turab al-Nakhshi ila abi Abu Turab al-Nakhshi ya zo wajen babana ya kulu babana eh babana yana cewa wai baban shi ahmad bin hanbal baban shi na cewa fulanun da'if wa fulanun thika imam ahmad na jarwa tadi fa kala yace fa sai abu turab ce ya shek la taktabil ulama ya malam kada kai giba da malamai ya ce wa imam ahmad bin hanbal ya daina giba da malamai yana ba sunan manyan malamai irin wayannan kala sai ce faltafata abi ilai sai babana sai waiga zuwa gare shi ala wai haka kai shonka haza nasiha laisa giba wannan nasiha ne ba giba bane shi an gane muhammad bin bindar as-sabbaq al-jarjani ya ce na ce wa amr bin hanbal innahu la yashtaddu alayya an aqul fulanun da'if fulanun kazzab gaskiya yana mun tsanani in ce wani bai rauni ne wani makaryashi ne ni ba zan iya ba gaskiya sai ahmad ya ce idza sakatta anta Wasakatu ana faman ya faman ya arifu jahil fa mata ya arifu jahil as-sahih bin as idan ni nayi shiru kai ma kai shiru a yaushe jahili zai iya gane ingantacce daga mai rauni ha ba zai iya gane ba an gane ko ya haya bin sa'id yana cewa sa'altu sufyan al-thawri wa shu'ba wa malik wa ibn uyayna na tambayi sufyan al-thawri na tambayi shu'ba na tambayi malik na tambayi ibn ibn uyayna an da rajul la yakunu sabata fil hadith game da mutum wanda ba tabbatacce bane cikin ilimin hadisi fa ya ati ni rajul fa yasalni sai wani mutum ya zo ya tambaye ni kanshi malam me zaka ce kan malam wani shin zan faɗi halin ko zan koyi ala yace akbir anhu allahu la annahu laysa bi sabati ka ba da labari cewa shi ba tabbataccen mutum bane an gane wannan ko sannan kuma hanbal yana cewa haddazana muhammad bin daud al-haddaz al-da'i ala qultu sufyan bin uyayna inna hadha yatakallamu fil qadar na ce wa sufyan bin uyayna Lallai wannan yana magana kan kaddara yana inkarin kaddara wato yana nufin ibrahim bin abi yahya sai sufyan ya ce arifun nas amrahu ku sanar da mutane al'amarin shi wa sallallahu liyal afiya ku roƙon lafiya wajen Allah sannan muhammad bin sa'al al-bukhari ya ce kunna inda faryabi mun kasance a wajen imamul faryabi faja'ala yazkuru ahlal bid'ah sai kama ambatan yan bid'a yana kama sunayensu sai wani mutum ya ce masa law haddasa da na kana a ajaba ilaina malam da ka dan ba mu hadisin annabi da shi ya fi mana alkhairi da wannan kama sunayen mutane kana cewa yan bid'a ne kana cewa kaza ne irin baya san abinda ainihin imamul faryabi yake fa ba sai imamul faryabi sai ya ji haushi wa qala kalami fi ahli bid'ah ahabbu ilayya min ibadati sittina sana yace yin magana na kan tona asirin yan bid'a ya fi soyuwa a gare ni fiye da ibadar shekara 60 wa qala afan afan yace kuntu inda isma'il bin ulayya na kasance ina wajen isma'il bin ulayya sai wani mutum ya bada hadisi game da wani mutum an gano wani ko fa haddasa rajulun an rajulun bi hadisi sai ya sai wani mutum ya ba da labari kan wani mutum fa qultu la hadis an haza kada ka karba hadisi daga wannan fa innahu laysa bi sabatin domin shi ba tabbatacce bane shi fa qala hajja iskabtahu shakar maka Allah kai giba da shi an gane sai ce wai malam kai giba da shi fa qala sai Isma'il ke cewa maktabahu maktabahu walakin hakama alaihi annahu laysa bi sabati ba giba yayi da shi ba sai dai yayi hukunci ne cewa ba ai hankali da shi ba tabbatacce bane wajen hadisi an gano wannan ai daga wannan Yahaya al-qaddar shi ma yace sa'altu sufyan wa shu'ba wa malik bin anas an ar-rajul al-kazzab eh, tabayyana li amrihi an tambayi sufyan thawri da shu'ba da malik bin anas game da mutum makaryaci wanda daga baya al'amarin shi ya bayyana gare ni suka ce kalu ka ce la ya sauka illa an tubayyana nas amru babu abin da yake halatta a gare ka face ka bayyana wa mutane sa ba wani magana koyewa ka fito ka nuna wa mutane cewa ba mutumin kirki bane shi ku fahimci wannan kun ga ka'idar da musulunci yake yanzu da mutum zai zo yana yin wannan yanzu me za a ce ya cika zafi ya cika raddi yana ganin kowa bai iya ba yana kaza kaga ga kuma tun zamanin imam ahmad bin hanbal wannan abin ke faruwa gashi imam kaduwa imam bin hanbal imam ne shi bi haƙƙin ya jaraha wani amma sai wannan kallon abin a matsayin giba ina kuma mu a ce yanzu mun jaraha wani ne za a kalla kuma yadda to wannan shi ne saka wannan ilimin jarwar ta'adil akwai shi amma fa nawa ne ne shi na kowane fitin ne na manyan malamai rasikuna fil ilm ba na ƙananan ɗalibai bane wanda kowa zai ɗauka ya kama yi kuma mutumin da zai jarwa ta'zim sai ya zama to musulmi mumini amintacce wanda ba shi da ta'asubanci kuma ko da baban shi ne ya aka tambaye shi zai faɗi gaskiya kamar abdulrazak aka ce me zaka ce kan mahaifinka yace tambayi wani na kace a kai muke so me zaka ce kan mai na ce ku tambayi wani na suka ce kai muke so ce to a laisa bi sabat babana ba ba ba tabbatacce bane wajen hadisi ba a karban hadisin shi ban shi ba gaba daya na batan gano wannan to irin da mutane ko baban su ne ko dan uwan su ne ko wane ne ko malamin su ne in yana da kuskure za su yi bayani amma mutumin da yake da wani dan nau'i na ta'assubanci da nau'i na ainihin karkata zuwa ga wani ra'ayi ko wata mazhaba wanda in ya ga wani na tare da shi zai iya ɓoye aibinsa to wannan baya jarwa ta'adil an fahimci wannan ko ko mutumin da shi ma kanshi ya san shi ba amintacce bane shi karan kansa baya jarwa ta'adil an fahimta na'am فبين أن نفع هذا عام للمسلمين sai yayi bayanin cewa lalle amfanin wannan amfanin raddi ga 'yan bid'a ya game ga musulmi gaba daya fi dini a cikin addinin su min jinsil jihadi fi sabilillah yana daga cikin jinsin jihadi fi sabilillah istatahiru sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa shir'ati domin lalle tsarkace hanyar Allah da addinin sa da kuma manhaji na Allah da shari'ansa wa daf'i baghi ha'ula wa udwanihim da tunkuɗe ta'addancin wayannan da kuma ƙetare iyakansu ala zalik akan wannan wajibun ala al-kifaya bi ittifaqil muslimin wato fardu kifaya ne da do musulmi in an samu su malamai sun tsaya akan haka sun kisar mana ba dole bane kowa da kowa yayi ina fatan gani karkashin wannan shine abin da ga wasu suna cewa wai yaya za a yi a cikin malamai babu wanda yake yawan yin raddi ga ikhwanul muslimin yake yawan raddi ga sururiya yake yawan raddi ga haddadiya kamar Shekaru bibin Haji al shin wannan aiki dole ne sai kowane malami ya yi idan ka samu wasu malamai sun yi ba su ɗauke wasu ba to ai nasiruddin albani ke cewa a wannan zamani wanda ya ɗauke mana wannan fagen wanda ya ɗaga tuta na wata ta'adil a wannan zamanin shugaba a kan wannan zamani shine a shek rabi'u bin hadi umair al-madkhali kaga ba dole bane kowa sai yayi abu in an samu wasu malamai sun yi kai kuma in ka da in kana ganin ba za ka iya ba sai ka bari amma kuma kaka soki wannan ya taimake ka ne kai kuma sai ka ɗauke wani ɓangaren yanzu kamar nasiru dini albani a zamaninsa akwai wanda ya ɗauke ɓangaren tasihi na hadisi da tarihinsa kamar shi babu ta wannan ɓangaren shi ya ɗaga wannan tuta ɗin har ya gama zamaninsa babu wanda ya kai shi sannan a wajen kuma gano ƙungiyoyi na bid'a na ɓoye da bayyane masu makirci da musulunci wanda ba kowa da kowa ke gano su ba shekar bin hadi albarkali shi yasa kaga yayi bakin jini sosai saboda mutanen da suka labe suka koya aqidunsu za ka dauka ahlus sunna ne sai ya tona musu asiri saboda suna so su shiga cikin ahlus sunna su yi musu barna ina fatan gane wannan to irin wannan shi shekarabi sai ya dauki wannan fanni na ainihin aljannu wa ta'dil ya zama imami a wannan bangaren ya dauke wa mutane dan shi wannan fannin sai mutumin da ya yi doro ya dauki duk wani zargi duk wani zargi a ɗora mishi baya tsoron zargin mai zargi zai iya yi akwai wanda baya son sam a soke shi ko malamin sunna ne ba kuma ya yarda da komai abin da ka faɗa gaskiya ne in kai zai ji daɗi amma shi ba zai iya ba ina ba san gane wannan to irin wannan tambaya me yasa ya fi kowa yi suka ce saboda shi ne fannin da shi ya ɗauka yana so ya taimaka wa musulunci ta wannan ɓangaren na san gane kamar yadda nasiruddin albani ya ɗauki ɓangaren hadisi yana so ya taimaka wa mutane ta wannan bangaren shi albani bakin jinin da yake nan akwai hadisan da sufaye ke labewa suna kafa hujja da shi ya yi ma hadisin filla filla ya nuna wa mutane filla filla cewa hadisin ƙarya ne bai inganta ba akwai hadisan da yan shi'a suke kafa hujja da shi an gane ko wanda ba gaskiya ba ne nasiruddin albani ya tona asirinsu ya mutu filla filla akwai hadisan da yan kwanar musulmi ke kafa hujja da shi akwai hadisan da yan sururiya ke kafa hujja da shi akwai hadisan da sufaye ke kafa hujja da shi akwai gasunan duk kungiyoyi gaba ɗaya masu kafa hujja yan mazhaba yan tasubanci da mazhaba suna kafa hujja da hadisai albani ya fito ya nuna hadisan matsayinsu to kana ganin irin wayannan mutane wato an tona musu asiri sun an musu tsaraici a kasuwa za su toshi to shi saka ga ba mai kin albani ga mutum na kin albani bincike shi yana da alama da biri a tare da shi an gane haka nan ga mutum na kin shekara bi bin hadi to zaka cewa lalle yana da wani alama na biri a tare da shi wanda shekara bi ko kuma ya zama jahili wani ne ya bashi labari kawai ya hau bai sani ba akwai za ka mutum wani masha Allah ahlus sunna ne shi yana son albani yana son ibn baz yana son usaimin yana son fauzan yana son wani amma baya son shekara bi me yasa ya cika ranti ga mutane suwaye da suwaye ni ne na gaya malamai sun gaya min ya cika ranti ga mutane wane ne ya yi maranti me suka yi maka ranti ni dai ba ruwa na ni dai haka aka gaya min ai ya kamata ka ce ga laifin da suka yi musu ranti sai mu san yi daidai ko bai daidai ba to baya iya kawowa kawai wani irin kiyayya ne na musamman saboda su malaman da ake aka musu ranti su suke zuwa karkashin kasa suna mai yakin sunkuru don su ta shi su hana al'umma fahimtar shi an gani sai ga wani bai taɓa karanta littafi ko ƙwaya ɗaya nashi ba amma in ya fara ba zai ce wai littafi na kusa na shi ta ce ai ba sai na gaya maka wani ne na gaya ma duk ba na ba shi to wannan wata rike yaya ne baka san mutum ba kana kin shi ina ba ta gane wannan na'am walaula mai yuqimuhu Allah li daf'i darari haula da ba don wa'anda Allah ke tsayarwa ba Allah yana tsayar da wasu mutane don tunkuɗe cutan waɗannan mutane la fasada dinu la fasada din da addini ya lalace da ba dan Allah ya sanya irin waɗannan malamai ba masu tsayuwa suna raddi ga yan bidiya suna tona asirin su wallahi da addini ya lalace walola dafkul lahi nasa ba'aduhum bi ba'adin la fasadatil ard da ba dan Allah yana tunkuɗe mutane sashe da sashe ba da duniya ta lalace walakin Allah zu fadlin alal alamin sai dai Allah ma abocin falala ne ga talikai sai sa wasu mutane suna bada kariya ga wasu na'am ah, wa kana fasaduhu a'zamu min fasadi istila'il aduwi min ahli al ya kasance barnan shi barnan ɗan bid'a ya fi girma fiye da barnan mamayewan makiya daga cikin kafirai masu abokan gabanmu kafirai ahlul harb su Si mana juyin mulki su kwace mana gari kamar yadda ingila ta zo ta kifar da daula ta usmaniya na ba gane wannan a nan afirka to barnan da ingila ta yi barnan dan bidi'a ya fi barnan ingila an gane wannan ko barnan dan bidi'a ya fi barnan turawan ya fi barnan da turawan ingila suka yi ma najeriya sun kifar da daula ta usmaniya sun kafa ainihin tsari na demokradiyya wanda shi ke mana illa har zuwa yau an gane ko nizam na demokradiyya aka kafa to amma da suka kafa a tsarin demokradiyya sun hana mu sallah sun hana mu azumi sun hana mu kaza sun taba aqidan mu sun kyale sun ce kowa ya addini ko amma dan bidiya in ya zo fa sai ce haula'i fa inna haula'i lastawlaw lam yufsidu alquluba wa ma fiha min ad dini, illa tabaa lalle wa'annan su ne su kaman kafirai da suka mamaye garuwan mutane idan suka mamaye garuruwan mutane suka samu rinjaye lam yufsidul qulub ba sa lalata zakatan mutane wa ma fi hamina din da kuma abin da ke cikin ta na addini illa ta ba sai ta hanyar bi ya zama to bin nisba an gane ba sa bata addini kai tsaye sai dai su bata shi ba'an lasta ilalan ya zama to misali kaman in suna mulki za su zo su ringa aikata wasu abubuwa sun da aikata wasu abubuwa wanda zai sa kai ka tasirantu da su ka bi su amma ba za su tilasta masu sai ka ba addinin su ba kaga turawan mulkin mallaka da suka zo sun kawo makarantun boko suka kawo makarantun boko sai suna karantar da boko da kuma kiristanci suka haɗa abubuwa guda biyu boko kiristanci in ka shiga boko sai a gana zama kirista to da suka zo kasar hausa sai malaman kasar hausa aka ga wayannan mutane ba ba wai asali boko sun labe da boko ne da boko da asibiti da shine ake da a mai da mutum kirista to shine malaman kasar hausa suka ce kawai boko ko auta duk wanda ya shiga boko ran mutane wallahi an gane ko lokacin ana bin mutane gida-gida sai an sa yara boko malamai suka da fitowa duk wanda ya shiga boko kafiri ne shi sai kuskure so lokacin an rabe da boko don a tura a ginin mai kiristanci shi yasa ga ganin kasar hausa kiristoci ba samu nasara ba sun sauka a zariya can gusasa sun kafa missionary school sun kafa missionary school kuma suna ta kira an samu kaɗan daga cikin hausa da ba su gane shirin ba suka suka zo suka ba da yaransu ga yaransu zama kiristoci sai ga bahaushe fa yaran bahaushe ya ce sunan john ba san sake sosai bahaushe john a nan wuzasa amma ina ganin a cikin hausawa miliyoyin hausawa an gane ko da wuya sun sun samu nasara a ce sun samu kamar dubu goma yana da wuya shi yasa kawai kana iya cewa kasar hausa musulmi ne kawai saboda kafiran suka neme su maka rasa haka ne ko amma sauran kasashen kamar kasashen yarbawa sun yi wani kuskure musulmi ne su suka ɗauki yaran suka ba missionaries sai missionaries suka je suka kai su kasashen waje aka yi tarbiyya na kiristanci da boko sai mutum ya dawo ya yi rada. shi yasa aka samu kaga a cikin yarbawa ana samun musulmi da kirista har yau dama kasashen yamurai suna bautan gunki ne ba sa aka ba dama su dama gunki suna bautan kuma ne su to kasashen yamurai gaba ɗaya da aka zo an canza su ne ma daga miyagun akidunsu na bautan gunki aka rage suka zama kiristoci an gane wannan ko wanda har yanzu a ƙasar yamurai akwai hoto ana bautan gunki har gobe sannan kuma addinin kirista ya shiga garin ta hanyar missionary su kama ma an taimake su ne masu amma ƙasar hausa an lalata ta ne da waɗannan maguzawan musamman kuma sai ƙasashen yarbawa kaga amma kuma ba su zo sun ce dole sai ka shiga addinin su ba ko da wayo suka yi to su ba sa ɓata zukata sai dai taba'an wato sai dai wato ma'ana shi wato ma'ana ba wai ga hakika ba sai dai ya zama ba istiqlalan ba sai dai in kai mu'amala da suka dan lalace ko idan mutum ya shiga boko bai da ilimin addini zaka ya dan samu me zaka ya dan samu rauni sai kaga ba shi da karfi wajen addini ba shi da tadbiki na addini amma idan mutum ya riga ya karanci addini tukuna kafin ya yi boko to zaka ga ba za su iya yaudaran shi ba ko su same wani ra'ayi to a wama ulaika amma in bid'a ba wa amma ulaika hum yufsiduna alquluba ibtida amma in bid'a ba su suna bata zakata a matakin farko ne shi dan bid'a dama zuwa shi dama ya zo ne kai tsaye ya bata ma zuciya masu mulki su babban abin da suke so mulkin su an gane wannan ko bannan da suke ma aqida kadan ne bin da bannan da suke wa wato suna suna banna ne ga rayuwar ka galiban amma su yan bidiya suna lalata maka addini ne da mutumin da zai cuce ka akan rayuwanka da wanda zai cuce ka akan addinin ka wanda ya fi hadari to shi ya sanya malaman bidi'a sun fi turawa mulkin mallaka hadari ba wai ana nufin malaman bidi'a sun yi ridda bane ba wai ana nufin duka sun yi ridda bane a bannan da suke wa musulunci ake bukata da ka san akwai dan bidi'a wanda yana cikin musulunci ba amma ta'addancin da yake yi ya fi wanda kafiri zai yi kun gane aha a intaha a wani hada qala kasirun min a'immati salaf saboda haka da yawa daga cikin a'imma na salaf suka ce inna ahlal bid'i adarru ala al-islam min al-yahud wan nasara lalle ma abota bid'a sun fi cutar da musulunci fiye da yahudawa da nasara wa shabbahuhum biman yakunu fi dakhil al-bayt sun kamanta malaman bid'a da wanda ke kasancewa a cikin gida yukharribu fihi wa yufsid yana yana ta rusawa yana batawa yana cikin gida an gane wato an kulle shi a cikin gida da guduman shi da kayan aikin shi daga an kulle shi cikin dare zai zo ya ruguza duk ginin da aka yi sai dai gari ya waye sai aka gini a rushe a rasa to wani ne a cikin gidan ba sani ba shine karin maganar bahaushe wai bonono rufe kofa da farawo dan bid'a yana cikin musulmi an gane ko idan yana so ya mana banna muna sallah tare da shi a masallaci zai bari sai mun gama yin mitin gaba ki ɗayan da za mu yi mu shawo kan kafirai sai je ɗauki sirrin ya kai musu yaya akwai matsala ko kuma in ya ga dama ma sai ya fara sharewa kafiran fage ya fara yakan mutu guda mu yaƙi da shi sai ya galabaitar da mu sai ya buɗe wa kafirai kofa su ƙara samu ko ba gane ba za mu yi faɗa da shi sai mun yi faɗa ya ga mun gaji sosai shi ma ya gaji yanzu ya san burga mun galabai kuma na son hutu sai turo kafirai yace zo tsara sa, ya gama musu aiki wannan shine abin da 'yan shi'a suke yi a ƙasashen duniya sukan sukan taimaka mu ainihin kafirai mu yahudawa da nasara su gama yin yaƙi da mu bayan sun gama galabaitar da mu sa'annan sai su buɗe wa amerika da ingila da isra'ila ƙofa a zuwa kashe mu an fahimci wannan ko shi abin da ake bayani a nan wajen su ana kulle kofa da su ne in an ce kafirai su fita wanda su zai tsaye tsaya in an kulle kofa ta to yanzu dai alhamdulillah duk musulmi ne a nan sai an yi barci su ko guduma duk su yi banza fasa su fasa kofa ma da mutane rufe su buɗe ganuwa kafirai su shigo an gane kaga faɗan cikin gida ya faɗan wajen wahala saboda idan kana faɗa ko da matarka kake faɗa a cikin gida idan ƴar ta'adda ce sai ta bari ka kwanta ta dauki lafiyayyen guduma a gane ko ka fi za ta bari sai ka ta ta gara mata samu kuma kawai ta ɗauko kalar zai kunna ko bai ta banka ma wuta ta ƙara gaba saka mutumin da ke tare da kai a cikin gida zai iya ma ta'addancin da ko fir'auna ba zai ma ba saka yan bid'a bannan da suke yi ko kafiri na waje ba zai iya yi ba saboda kafiri bai san sirrinmu ba shi wannan ya zauna da mu ya san ciki da wajenmu Ku fahimci wannan ko aha da بعد ya يفتح الباب للعدو wato bayan ya gama rurrusawa ya bata sannan bayan haka sai ya buɗe kofa ga makiya su mara kwaf daya ah, wa yaqulu lahu dukhul sai ya ce wa makiyi shigo fahum yufsiduna almuslimin su yan bid'a suna lalata musulmi wa yuhattimuna ma'anawiyatihim suna lalata aƙidunsu da tarbiyyansu dan bid'a zai lalata ma aƙida yanzu mu ɗauki ɗan hakika su bi sai ya tabbatar ya yi rugurugu da kai ya raba ka da musulunci sannan ya gyale ka farko dai ya raba ka da Allah ya ɗaga hula ya ce Allah komai ya ce Allah Ka gane wajen ya raba ka da Allah na hakika sannan kuma ya halatta ma zina ya halatta ma caca ya halatta ma luwadi ya halatta ma duk wani bala'i ya ce halal har sai ya fitar da kai daga ainihin haizi na mutane ka koma dabba dan kana iya miƙa matarsa ka ce wani ya sa albarka kaga lalacewa ya fahimta to irin wannan idan kafirai sun shigo suna fatan wani aiki kuma ai kawai irin yadda manzo Allah ya ja alhaqu ne na dan bigewa da sanda to haka za a yi saboda sun riga su yi rugurgu da kai su raba ka da addini yanzu mutanen da suka raba ka da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wani karfi ya rage gare ka eh Allah ya ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wayannan masu saba wa umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam su yi hankali kada fitina ta same su ko kada azaba mai rafi ya same su to idan mutum aka raba shi da wannan sunna din annabi yaya me zai same shi eh an tusibahum fitna aw mai a azabun hali. to mutanen da fitina ta same su ko azaba mai radadi kana ganin za su samu nasara kan makiya za su arga buge an gano wannan ko haka nan yan shi'a mutanen da suka yi ai musulunci aiki na farko sun ce gaba ɗaya kafirai ne mutanen banza ne to wa'ina mutane za su yi wani albarka zai yi samu wani nasara kan makiya su ma sun san makiya ko sun san manya manya makiya so da zarar mutum ya tura ka cikin bid'a to ya riga ya gama da kai Ba ka da wani amfani kuma ga musulunci da musulmi bil hasali sai dai cutarwa ga musulunci da musulmi ka zama to kansa wa iyaz billah a ah, wa yudillunahum kuma suna batar da su fala ya'ti al-adu illa wa hum ghusa wato a lokacin da makiya za su zo musulmi lokacin musulmi sun zama yayi domin suwaye suka budewa suka share wa kafirai fage yan bidiya sai sun share wa kafirai fage bai ta faɗa da sai sun mana lugu-lugu mu wato karfin bai kusan ƙarewa sai su kirawo wayancan su ce ku shigo mun gama muku aiki an ga lokacin da suka zo mana lokacin birga mun zama yayi sai dai ruwa ya zo kawai ya kwashe yayi kawai su shi an gane ko fa yaquluna lahu tafaddal sai su ce wa nan bidiya taho mun share maka fage وقد حصل هذا sufiya. غلاة biyu, Allah Ya الله rahama. Ya yace hakika wannan ya faru daga gulat na sufiya sufaye masu wuce gona da iri wajen sufancin su nan sun bada gudunmawa mai tsoka ga ainihin kafirai su samu nasara akan halin sunna wa hasala min rawafid at-ta'awun ma ya faru daga shi'a sun yi ta'awuni tare da yan tatar wasu kafirai ne wanda suka taso daga can garuruwa irin su china china din nan sun zo sun shiga kasashen musulmi suna so su mamaye kasashen musulmi ba karamin illa suka yi wa musulunci ba wani mutanen to kuma shi'a sun kafa fara bude musu kofa suka taimake su akwai wani ana kiran shi wazirin alkami ya ba da gudunmawa sosai wato daular banu abbas ta yi wani irin kuskure ta ba dan shi'a ya zama shine shine mataimakin ainihin amirul mu'minin wazirin alƙami wannan bawan allah da suka haɗa kai da ainihin tatar ana so a wargaza daula ta banu abbas dabarar da ya yi shine wato ya sanya duk kudin da aka bayar na makamai shi ake ba kudin siyan makamai da waye-waye sai abin da sai ya ki fito da kudin a siyan makamai da su kuma ya zamanto sai ya ki biyan sojoji kaga sojoji ba a kulawa da su sannan ba su da makamai da kuma kafirai za su zo da makamai manya-manya za su iya dufarin su to wannan shine makircin da wazirin ya yayi dan shi'a ne Ya yazo abin nan yazo yayi abin nan ya hana ya rage ya rage albashi albashin ainihin sojoji sannan kuma makaman su yake ba su makaman da ya dace bayan ya gama yin rugurugu da daular sai ya gaya ma yan tatar ku shigo babu komai na gama muku aiki ne aka shigo aka yi ta kisa ana neman sojoji ba makamai aka rusa dola ta banu abbas aka kashe mutane da yawa a lokacin nan misali kuma Khomeini ayatollah Khomeini yana yabo ina ganin a cikin tarihin wasila ko cikin hukumar islamiyya yana cewa madalla da abinda wazirin ya yi haka ake son mutane na kirki su dinga aikatawa Ya ce a nan ne ƙiya ta yi amfani wannan bawan Allah ya zauna lokaci mai tsawo yana taqiya kuma ya samu yayi wa ainihin ahlus sunna kof ɗaya. ya buɗewa wa kafirai ko ba suka shigo to irin wannan abu ya shigo ya daɗe yana faruwa an gane yan shi'a sun daɗe suna taimakon kafirai domin su samu nasara akan dauloli na wa sunna وغيرهم من أعداء الإسلام إلى يومنا هذا. da wasu su daga cikin makiya musulunci zuwa yinin wannan A kasirun minhum yusayiduna ala ihtilal buldan almuslimin da yawa daga cikin su suna taimakawa akan amamaye garuruwa na musulmi suna taimakawa akan haka misali an gano wannan ko kuma suna kokari su yi propaganda dan su baka salafanci da salafiya suna iya kokarin su babu wata ƙasa da suke bakin ciki da ita kamar Saudiya an gane duk yadda za su yi musamman ƙasar Iran wajen ganin sun bata saudiya sun sa mata abin da bakin fenti suna yi sai dai yanzu asirin su ne ke ta kara tonuwa da can suna aikowa da sakon musulunci suna aikowa da eco of islam suna turowa najeriya suna faɗin ƙarya da gaskiya kan saudiya an gane wannan saudiya yahudawa ne sarakunan saudiya ainihin suna zuwa su ci alade suna sa cross kaza kaza kaza haka su daɗe da ana yarda to yanzu an daina ma yarda kai yanzu ba su da kuɗin buga ma wannan abu yanzu ta kansu suke yanzu yawa amerika ta samu ta sa su gaba tana ta banka musu ainihin takunkumi na tattalin arziki sai ƙara talaucewa suke yi yanzu kuɗin da za su aika da shi na sharri don su buga wannan jaridu babu shi yanzu an gano wani ko to ire iren wayan abubuwa sun faru a kasashen yanzu ga irin abin da ya ka faɗa na BBC aka ce ainihin muhammadu yusuf aka ce ya yi karatu a ina ya yi karatu a madina kuma ɗan salafiya ne asalin shi ina ba san gane kaga duk wanda menene shi duk wanda yana daga cikin propaganda wanda suke so su yi suna so ne a ce saudiya ne suke karantar da duk irin wayannan abubuwan an gani to su diyan da za su yi diyan da za su yi dan su bata saudiya suna yi su kuma burin su yanda za a samu nasara akan ahlus sunna domin da zarar an samu nasara wajen bata saudiya to an samu nasara wajen bata kasar ahlus sunna an gane wannan ko na'am fa amrul na'am fa amrul bid'i khatir wa khatir wato al'amarin bid'o'i masu hadari ne masu hadari ne kwarai da gaske jimalan wal nushammiru an sa'id al jiddi li inqadhi awamil muslimina min barasin ahli al bid'a to mu zage dan tsaye na kokari mu zage damtse na kokari don mu kwaci amawa na musulmai daga ainihin kumbuna na ma'abota bid'a daga kumbuna na ma'abota bid'a wanda suke kafa kumba suna shan jinin mu fa inna kaseeran minhum wa khassa juhalu sufiya lallai da yawa daga cikin su musamman ma jahilan sufaye kaseerun minhum masakin da yawa daga cikin su miskinai ne yuhibbu Allah wa yuridu al-janna wato da yawa daga cikin sufaye suna son Allah suna son aljanna suna son manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ba ka ba wani ma saboda son manzo Allah ya ce wallahi tsakanin Allah da manzo shi ya rasa wanda ya so kaga sufanci tayi sufanci shi ya ma rasa wanda ya fi so wani kuma ya ce wallahi aka ce zaba tsakanin Allah da manzo manzo zai zaba wai shi yana da tsananin wai irin wannan ya kai mubalaga wajen son manzo kaga wannan ai lalacewa ya kai ya kai makura wannan dole ne yayi daidai da shekarbi ya kira shi miskin ya cancanci wannan suna miskin ah, lakinnahu makhdu'un bi ha'ula'i tajadila yace sai dai shi wannan bawan Allah yana son Allah yana son manzon Allah yana son kaza sai dai an yaudare shi da waɗannan miyagun malaman miyagun malamai sun sa mai son Allah akan kuskure son manzon Allah ba ta hanya madaidaiciyo misali har ya ya koma an ko sun koma suna ma bautawa manzon Allah sun dauko siffofin Allah sun bashi ah, falau Auta huwa qamta alaihi hujja. to irin wannan wato jahili su bi kada ka yi saurin kafirta shi malam ya ce da ka kira shi ka tsayar mishi da hujja wa bayyan tala kai masa bayani dalla dalla a hankali a hankali yastati bula zai amsa maka hmm. in ka zo cikin a hankali cikin nutsuwa baka ce mai kafiri ba shi abin da sufi bai so ka ce mai kafiri an gane babban faɗin sufi da yan izala sun ce mai kafirai a lokacin da shi ɗan shi'a da suka gano sufaye kawai sai ɗan shi'a ya zo ya zauna cikin ana maulidi da shi sai yana musu lankwame da an zo a cikin mutane hamsin an wannan shekara sai kwashe mutane biyu sun zaune shi'a zai ci gaba da zikiri tare da su kawai sai ce zai gaida ta ban su yana yana ta ban su aiku sufaye ma ahalin zikiri ne ku kaza kaza aiku bi yan izala shi abinda sun dube su kaga shi ne kafiri wannan in ka ce in baka in baka cire kafiri ba za ka mai kowane irin cuta ma za ka mai shi yasa sai da abu kusan kwashe ɗan sufaye samarin samarin sufaye kusan kwashe za mu zallaci masallacin juma'a nan sai suka farga akwai daga cikin malam malaman su wani wani taro ya haɗa mu da shi yake ba mu labari malaman sufaye yake cewa wallahi malam ku kuna da wayo ku yan izala ce wallahi mu tuntuni tuntuni ba mu gano wa'annan sharri mutanen da sai daga ba mu gano sharri su ƴaƴan mu da yawa su zama yin dariƙa su zama yin shi'a saboda shi ba zai taɓa ce musu kafirai ba amma fa a wajen su shi su kafirai ne ba amma yana mu'amala da su da wayo yana ta lankwame yana talon lankwame su duk inda suke suna zama ne cikin sufaye to sun san sufaye ba su da da za su gano su masu wayen su ne ahlus sunna ahlus sunna daga ya kayan irin sallah sai ce zo nan ina ka samu wannan sallah kar ka daga nan ka wannan masallacin to suna da wayewa da yawa su ba wanda in shi'a suke jin haushi kamar ahlus sunna su ne suke da wani irin wayewa wanda ta ko ina ku dinga sauraron wilaya suna da tasha wilaya ko kuma wannan ko huda a ciki ba wanda suke zagi sai saudiya sai wahabiyawa yan salafawa ina ji wata suka ce ai ai buhari ma wannan shugaban kasa ai wahabiya sun kama shi eh, yanzu shi ma ya zamba wahabiye shi yasa ya kama malamin mu eh kuma tashi ba ta Allah ba, ta Allah ba ta tashi ba suna sare raddi suna raddi wai wahabiyawa suke ba shawara duk abin da yake yi ai tunda tunda ya tafi wajen sarkin makka suka dan kadai ta nan ya dawo ya kama malam ko fahimci wannan go, to kaga ba mutanen da suka san sirrin su kaman ahlus sunna su sufaye in ka zo in ka zo kai zikiri tare da shi ko kai maulidi ko ka gama da shi an gane ka zama nashi duk abin da kai karkashin kasa sai ka kusan ka kusan kona mai gida gaba daya sannan ya gane cewa fa ai zori a ji a huce wutan a kashe wutan misali an fahimta to wannan shine abin da shi'a suke wa sufaye lankwame amma yana da wuya ka ɗan shi'a sun zo masallacin ahlus sunna sun san ba su da rabu an gane wannan ko hmm, shine بل وجدنا والله في النصارى من يبادر للإجابة ya ce kawai wallahi mun samu ma cikin kiristoci akwai wanda yake gaggawan amsa da'awa akwai kiristan da in ka mai wa'azi ka kawo mai hujjoji zai musulunta da auta huwa bayyanta lahu tariq haq idan ka kira shi ka mai bayanin hanyar gaskiya na'am za a zagaya a nemi taimako yadda aka saba insha Allah a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir lakum

to an gama ku na'am tambaya ba yi kuma ba na shi aiki cewa wani irin bayani za ba akwai bayanin da yake bayanin da ake yi a to ai ana ta bayani masu iyawa suna ta yi ko ai wanda kace yari ya zauna na kujera shi an shi ruwa gyale ba gyale ana ta yi a facebook ana ta rubuce rubuce masu masu yi a waya suna yi masu kaza masu yi a karatu suna yi har rubuce rubuce ma yi to gyale ba gyale ba sai dai ban kula ban ji bayanin ka bane kai ce akwai wanda bai da abin da bai da jarumtar da zai iya fuskantar wani abu kai kuma kana da jarumtar da ka yi ka ɗauke ma sauran mutane shi da ake magana amma sai wasu mutane saboda jahil sai ce maka me yasa wani kaɗai yake yi wani baya yi to ita ma yanzu karantarwa irin wannan kowane malami ke yi karantarwar zaure ba kowa ke yi ba in kana yi to ka ɗauki wanda ba sa yi ba za ce to ya za a yi tun da karantarwar zaure na da kyau mai sa duka malamai ba sa yi na ba hujja bane an ga akwai fannin za wannan zai ɗauke ko ilimin hadisi ingantawa da za a ba ai ba kowane malami ke yi to shi me yi ya riga ya ɗauke mana wani abu sai mun fuskanci wani abu kuma mu toshe wannan kofa ko kai me kake rubi sai sai wace kana magana ka fito ba sai nan kana magana wai ai bayani dama ana bayani ko ba taɓa yin shiru ba na wa alaikum salam Mm. su ita hukuma abin da ta duba barazananta barazanan shi ake kuma ta duba barazananta ne ga mulkinta ba ruwan gwamnati da aƙidansu a gani da kawai za su yi ake ko mai bautan mai bautan dutse da yanzu ne zo najeriya za ka da shi yau abin da gwamnati ke dubawa nan gaba zai iya tirzawa ya ce zai ci da gwamnati kenan saboda ya nuna ba ci ba ɗan najeriya ba ne sannan tutar da yake amfani da iran ne ka za ka gane wannan ko to kusa gwamnati ta ce ita tana faɗa da ɗan siyasa ne ba malamin addini ba haka mai suke nufi shi ɗan siyasa ne shi ba wai dan kana ɗauka ana faɗa tsakanin shi a ne da gwamnati na in za ka yi shi an gaba ruwanka da gwamnatin ta za su kyale ta ai a cikin yan a, akwai bangaren shi hamza lawal ba su kama shi ba yana nan kuma malami ne shi ma kamar yadda wajen ki malami saboda shi kawai a zuwa karanci shi a ne a ci gaba da harka eh shi wannan bayan shi an kuma yana son gwamnatin ta zama tashi an gane ko kuma alal akalli a samu gwamnati cikin gwamnati irin yadda aka samu cikin Lebanon da kashin ayatul lahi nasrullah to shine abinda da haka zai faru a Najeriya to kuma tsara da wayewa da gwamnatin nan amma duk sauran gwamnati ba su gano yau ita wannan tana da wayewa shi yasa suka gano cewa dan siyasa ne ba addini bane daga wanda bai gano kamar kamar yan ikhwanul muslimin wanda bai sani ba sai ce yan a yan siyasa ne kai tsaye saboda shi ɗin siyasa ma yakan kyale aƙidar shi ma yakan zai bi aƙidar shi kyauta saboda ya samu mulki haka ɗan siyasa yake haka su ikwan za su yi mu'amala da ɗan shi'a za su yi mu'amala da sufi za su yi mu'amala da ɗan alaƙa su dai su na ta'awunu fi mattafaqna alayhi wa ba'adu na ba'adan fi maktalabna fihi to shi burin ya za su yi yawa in suka yawa su ci da gwamnati yanzu wannan shi ne burin ɗan siyasa shi burin ɗan siyasa yawan jama'a ke ba shi ƙuri'a yawan jama'a ke sa ya samu nasara shi kuma mai addini bai duba yawan jama'a kaɗan masu albarka bambancin ɗan siyasa da malamin addini shi malamin addini yana so ne ya tace ya samu mutanen kirki ko da kaɗan ne sanci addini ya san ba zai yi kowa da kowa ya fashi wannan bai ma san a faɗi a karantar da addinin yaya za a yi ku ba shi haɗin kai ya mulki sai ce ya kamata mu manta da bambancin mu gaba ɗaya mu zo mu haɗa kai to kana ji an fara wannan magana an aje addini an kuma siyasa ke da zarar ka fara jin haɗin kai to magana addini fa an aje shi an koma tamfare da yan siyasa yadda ka san PDP din nan da APC su PDP da APC mai suke so jama'a a haɗa kai da kiristoci da musulmi a daina nuna bambanci ba bambancin addini ba bambancin ƙasa ba bambancin ƙabila saboda in an ka samu bambancin kabila to wayannan kabila za su janye su ce to su ba sa yi da ku ita siyasa dole sai ka tafi da kowa sannan ka ci zaɓe da zaran ka ce kai za ka nuna kai misali yanzu ce ni malamin salafiya ne su aka kawai yan salafiya kawai ke so su zaɓe ni yaya to kusan ma zan faɗi warwas ko sai ka zo ka nuna kai yanzu in za ka zo ka shiga siyasa sai ka nuna ma yanzu ka cire rawanin ka aji yanzu da na yi da na yi magana salafiya amma wannan lokacin tsohon yayi ne yanzu alhamdulillah waye waye riga ya zo yanzu jama'a yanzu wannan magana salafiya ba ake bayan da ana magana ci da kasa gaba ne yanzu ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wuta ko aljanna zo a tafi tare a manta da bambanci kirista ya zo mai bautan gunki ya zo waye ya zo ɗan shi a duk tare ake su kaga wannan shine manufa na ɗan siyasa ya tara jama'a da yawa saboda ya samu ƙuri'a ya samu magoya baya shi kuma dan addini yana so ne a tace a samu na gaskiya kuma ka zalika nufassirul ayat wa litastabina sabilal mujrimin an gane yasa wani yace ce wai malami ya shiga siyasa ya dace to gaskiya malami ta yi ya shiga siyasa shi kenan sunan shi matacce ta gudu wata za ta rugu da gudu ta rungume shi ne ce baya yi da ita ce to mai tsanani ne za ta zabe shi ba baka tafiya za ta yi kaf za ta yi za ta yi alkafa za ta tamke ta rungume shi kuna dole ne shi ma ya rungume ta in ta miƙa mai hannu sai ya miƙa an gane wannan to abubuwan da da yake wa'azi a kai dole sai ya yi shiru yanzu in da yana wuta ga yan ga sufayi to yanzu ka san da ya san suna da yawa ko to dole ne ya dena wa'azi a kansu in karatun da yana tafsiri duk tafsirin da zai yi to in an taɓa sufaye zai ce wannan a da na yanzu ai yanzu mun gano suna cikin mutanen kirki sun ka ba mu ƙuri'a ana ne ba yadda za a yi ka haɗa malanta da awa daga mulki ba zai yiwu ba in ko kaga babban malami ya shiga to na tabbata maka sai yayi watsi da addinin shi in shekara takwas yana mulki sai yayi shekara takwas ba ruwan shi da aƙida kuma zai yi mu'amala da duk wasu nau'i na mutane kuma zai kauce hanya ta hanyoyi daban-daban har yan kungiyar asiri sun bi shi yan bori sai ya ba su kuɗi na kamfen karuwai sai ya yi da su su ba suna da mutane in ya ce bai yi da su su janye su ba shi waje an gane za su fito su ɓata shi su ce ko ba za su yi da shi ba daga bai yiwuwa in zai siyasa to ce shi din siyasa ne yanzu ya cira rigan malanta in ko malantar zai yi san malantar zai yi shi kenan kawai amma irin wayanda ba su da aƙida za su yi wanda dama shi ba ruwan shi bai taba kowa dan shi a nashi ne ahlus sunna nashi ne su a an alqatu nashi ne kowa inda ka ce la ilaha illallah shikenan kaga wannan shine dan ikhwan shi zai iya zai iya zuwa ko ina ko za a tafi da shi so dama shi siyasa yake so ba addini bane shi malamin addini gyara kayan ka ne ya fi ba sauke mu raba ba shi kuma wancan kai yake so ya amfani da kai duk kusuranka ya bari ka shiga wuta amma ya kwakule ka kana da mummunan aƙida ba ruwan shi da kai wannan masoyinka ne ko ba ka da maki kamar sa ya ce duk wani mai mummunan aƙida a yi shiru kan aikan kuskuren shi domin bayyana kuskuren zai sa a raba kan jama'a in an haɗa kan jama'a mai zai da su siyasa a gane ko na Thank you. ba ce abu mai iska ba malamai dai du'a ta shiga dama akwai malam akwai wani malami ma wanda wani akwai wani ba ma malami ne, amma ya zama na cikin wani malamin ma in ya shiga gwamnati a zalimi ne shi wani wani kowa mai digan malam sanni, amma in ya shiga wajen zalunci zai ya kuma wanda wani jahili zai ai ba malanta bane a adalci ba malanta bane yake sa mutum wai a ce wai iya wani malamin ba lalle bane ba iya mulki ba za ka yi mamakin shi ba yanzu a zirin shi a rufe yake sai wani abu ya haɗa kare shi amanar da ya shiga hannu za ka gane kuranta ba malanta ba ne a samu ko yin ilimi a samu dai mutumin kirki da masha Allah da tsatsai a tura shi in za a yi siyasa ke nan misalin siyasa ya ya dace misali da tura da ce jahili da ce malami ko ba yana da'awa a ce misali lokacin malamin kuma su malamin kuma ya koma ya koma takarar shugaban kasa to ƙuri'a nawa zai samu ya ce yadda dariƙa zai yi wallahi ko ina ganin kuri an zai rasa suna da yawa zai rasa a wajen su zai rasa wajen kristoci wani bangare kawai za su zaɓe shi wasu bangare kawai za su zaɓe shi a gani to dole in ya fito sai ya gaya wa mutane ba duk a gina shi na da na yayi watsi da shi ya koma cikakken ɗan Najeriya kaga shi kenan ba za a ƙara jin wani fatawa na shi ba an tabi shi fatawa kan wani abu dole shi shi da nace ba zai yi ka hada ba in an tura malami to an ga an darkar da shi ya zama ɗan siyasa ya tashi daga malami yawwa to shi ne ba na kalla umu na gana ita wai bayani na sai mu ga yan kwacin da kun tilatar da ni yi. abin da gobe lokaci ya riga ya ke saboda haƙƙin jama'a بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك